alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a uku ga watan uku shekara ta dubu da da da takwas, hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu ga goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka na wato alfasulu fi siratin rasul na imam ibn kathir wanda muke gabata wannan masallaci mai albarka usman bin affan da ke kofar ganin kai kano yau da taimakon allah maɗaukin sarki za mu tashi a sabon fasali da yake magana akan wiladatuhu wa rada'uhu wa nasha'atuhu abu uku ne za mu insha Allah na farko dai magana akan haihuwar annabi alaihi salatu wasalam in na ce haihuwarsa ina nufin haifarsa da aka yi ya aka yi mai faru na biyu shayar da shi mana matar da ta ne shi inda haifi yaro dole a shayar da shi na uku inda lokaci na sha'atuhu farkon tashinsa da yarintarsa waɗanda su ne abubuwa guda uku da za mu fafata a kansu insha Allah duka wannan matsalolin guda uku akwai maganganu na malamai masu tarin yawa da saɓani amma za mu yi ƙoƙari idan mun je ƙarshe kowanne mu tabbatar da abin da yake shine malamai na musulunci na ilimi suka tabbatar shi fi inganci akwai maganganu na al'ada na gargajiya da aka saba ji ai kaza ya faru kaza ya faru za mu kawo misalan su kuma mu faɗi rashin ingancin su don kada mutum ya je ɗora gaba malam yace wulida sallallahu alaihi wasallam yawmul isnaini min rabi'il awwali wa qila وقيل wa qila ashiruhu وقيل لثنتي عشرة منه وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان وهو شاذ حكاه السهيلي في روضه gabar magana ta farko dai imam ibn kasir yake cewa annabi dai alayhi salatu wassalam an haife shi ranar litinin ranar litinin wannan ya tabbata a hadisin abi katada Allah ya yarda da shi da aka tambaye manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah ai wannan ya rasulullahi menene hikimar da yasa kake yin azumi din ranar litinin yace fihi wulittu a ranar litinin aka haife ni wa fihi unzila alayya a ranar litinin aka fara yi min wahayi kaga ranar litinin tana da muhimmanci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka makala duk musulmi mai himma mai kokari mai neman rahama to ka same shi yana azumi ranar litinin mai son annabi da gaske na ce da gaske saboda akwai wanda da baka ne son annabi yana tabbata ne da aiki da binsa kana son mahaifinka kana faɗa kai masoyin mahaifinka ne amma baka bin umarnin shi baka son sa ya ce kai masa kaza baka yi baka taimakon sa ba za mu taɓa yadda kana son mahaifinka ba kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai aiki da abin da ya ce ayi so duk inda kaga musulmi a duniya suna yin azumi ranar litinin to saboda tsabar girmama ranar da aka haifi annabi shine maulidi mai rijista kenan wannan maulidi mai hujja da ahlul bida'i wal ahwa'i masu maulidi sun fahimci wannan hadisin da sun huta da rikici su kwaso abin da ba su da hujja su yi ta azumi ranar litinin ba wani dan sunan da isa hana su shi ma dan sunan baya azumi litinin ya nuna cewa ba suna ne cikakke ba to kaga wannan akwai hujja ba wanda isa hana abu na biyu ranar litinin aka turo annabi in an tambaye ka ranar farko da aka fara mai wa'ayi ranar litinin to da Allah mu rike wannan rana mai daraja mu yi kokari mu wayi gari muna yin azumi a cikin ta'in da hali muslim ma rawaito wannan hadisin da abu dawud da nasa'i da tirmizi da tirmizi kai da nasa'i a cikin al-mushtaba da ibnu majah waɗannan malamai sun rawaito shi biyu ga watan rabi'ul awwal wasu malaman suka ce a'a shine saminu takwas ne ga wata wannan magana takwas ga watan rabi'ul awwal aka haifi annabi imamu malik ya ruwaito shi a cikin muwatta da riwaya ingantacciya wasu suka ce ranar goma ga watan rabi'ul awwal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce sha biyu ga wata ibn sa'ad a cikin littafin sa tabaqat ya kawo waɗannan riwayoyi ga ɗaliban ilimi da suke so su da bincike duka duka maganganun da suke magana akan yaushe aka yafi annabi a kuma littafin at-tabaqat na ibn sa'ad amma mu abin da ya fi shahartuwa a bakin mu nawa ga wata sha biyu ga wata rabiul awwal go to kaga shi ba ba ba ba shi kadai ne ra'ayi akwai wanda suka ce takwas ne ga wata akwai wanda suka ce biyu ga wata ne akwai wanda suka ce goma ga wata ne akwai wani ra'ayin ma da aka ce kai ba ma a rabiul ba ne a ramadan ne suka duba falallar watan suka ce a ramadan aka haifi annabi kamar yadda azubair ibn bakkar ya faɗa imam ibn kasir ta ke ce wannan magana tana da rauni shazza ce in an ce shaz wato maganar da wani amintacce ya faɗa ya saba wa 'yan uwansa misali na ce yanzu a yanzu misali insha Allah gobe za mu yi karatunmu na sayar bukhari haka na faɗa muka tashi duk ko nan marwaita ne amintattu ne bayan an tashi sai mutum ɗaya a cikin ku gashi na mansur sai ce ai malam ya ce ba zai yi karatu ba gobe sai aka ce a ah, wannan ce ai ku cewa za a yi wannan ma ce ai cewa za a yi wannan sai ce sam ya ce ba za a yi ba to amma mansur yana da matsayin da bai kamata mu karyata maganarsa ba taki to ya za a yi sai a ce magana ka ta zama shaz in an ce shaz wato ka zo da abin da kai kai ɗaya ka saba wa sauran yan uwanka amintattu to sai ta zama da'ifiya ba za a yi aiki da magana shi ba yaya zai saba wa sauran mutane duka to duk hadisi idan ka ji an ce ma hadisi shaz to a irin wannan layin ya zo amintaccen mutum ne duk almajiran malami sun ruwaito layi kaza shi kuma da ya zo sai ya kawo layi kaza sabanin waɗannan kuma ga shi ɗin ma'amintacce ne sai a ce hadisin sun sha ne ba za a karba ba saboda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ban sani ko an fahimce ni ta wannan sha kenan bari dan ƙara mana ababin fa'ida dan mu huta mu gama akwai hadisin da ake ce da shi munkar wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'jiluhu la yahmilu tafarruda suyudi yace wal munkaru alladhi rawa gairu siƙa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa shi kuma munkari mutum ne da'if yanzu kamar nan a cikin akwai wani mutum da'if shi kare misali sai a zo a ruwaito magana ce ai gobe malam ya ce za a yi karatu shi wannan da'ifin kuma sai ya ruwaito ce ai ya ce ba za a yi ba sai a ce a'a hadisin ka munkari ne shi ba dora mai sunan shaz ba saboda shi ba amintacce bane daman to kai da kake matacce a karan kanka daman me ya kai ka na zuwa ka ruwaito magana da zaka saba sauran amintattu kun gane bambancin to shi hadisin shi kuma walama hadisi suka ce da shi munkar saboda bayi da ma karfin da to ko gaskiya ma ya faɗa ma bai da karfin da ma zai shiga cikin sauran ɗalibai har a gwara maganarsa da maganar saboda shi matacce ne to wannan shine ake ce da shi munkari to duk wanda ya magana kace kai kai wannan maganar mata ka munkara ce to kana nufin shi a karan kansa ma matacce ne ko babu wani abu ma in ya faɗi magana ma ba a karɓanta sai an nemo taimako daga wasu to ballantana kuma yazo ya faɗi magana da take ta saɓa wa sauran amintattu yaro ne a gidanka ka jarrabtu da ka jarraba shi ka fahimci a cikin yaranka makarincin yaro ne yana yawan ƙarya kuma yana da rauni kuma gashi baya iya rike abu sauran duk sun fi shi aminci idan ya kawo labari haka kawai sai ka ce to ga dai abin da wani ya ce sai ka ce haka ne kaga kenan maganar sa baka ta kai tsaye sai ka nemi taimakon wasu masu ƙarfi da za su karfafe shi ko tayyib to sai wannan yaron kuma sai wata rana ya zo ruwato magana ta saba wa sauran yan uwansa a gida gaba daya sunan maganarsa munkara to wannan maganar cewa an haifi manzon Allah a watan Ramadana magana ce wacce take shadda zubair ibn bakari ya ruwaito ta kamar yadda imamu suhaili ya ruwaito ya hakaito a cikin raud raud din sunan littafi ne raudul unf ake ce da shi suhaili din shine abul qasim abdurrahman ibn abdullah ibn ahmad ibn abi al-hasan al-khasami wanda an haife shekara ta 508 ya rasu shekara ta 581 an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sabani ranar litinin in ce ba sabani kawai ka faɗa kanka tsaye a litinin a kafe shi mun gama da wannan ko to wace riwaya ce a cikin waɗannan riwayoyi wanda malamai da yawa suka firin jayar da ita dole rana ɗaya ce ranar takwas ɗin ne ko ranar biyu ga watan rabiul awal ɗin ko kuma ranar watan ramadan din ne a ciki maganar da malamai suka tafi tafiya a kanta shine ranar sha biyu ga watan, sha biyu ga watan rabi'il awwali haka ya zo a cikin littafin sahihu sira na ibrahim ali da sauran malamai duk sirrin sun da haka taib to a shekara aka haife shi yanzu mun gama da ranar ko malam sai ce wa zalika amul fili ba'adahu bi 50 yawman ɗaya kenan wakila bi thamaniyata wa khamsina yawman biyu kenan wakila ba'adahu bi ashri sinina uku kenan wakila ba'da al-fil bi 30 aman hudu kenan wakila bi 40 aman biyar kenan wa sahihu annahu wulida amul fili وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحازمي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama amul fili a shekarar giwa shekarar giwa ke cewa to ya kamata a ce da mun yi bayanin me ake nufi da shekarar giwa me faru a shekarar giwa amma ba lokaci za mu ɗora nan gaba za mu zo gabar da insha Allah za mu yi cikakken bayani wato bayanin abrahata abrahata gwamnan imamun najashi a yaman wani babban kafiri ne mai kin addini da ya yi shiri wanda ba a taɓa yin irinsa ba ya ce zai rugurguje dakin Allah ya gayya ya taho Allah bai ba shi dama ba ya raga-raga da shi da shi da mutanensa a wannan shekarar a lokacin aka haifi annabi ba wai fa a lokacin annabi yana matsayin annabi ba ne ta dalilin wannan Allah ya saukar da sura alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil labari yake bashi ai a shekarar da aka haife ka ne kaga abin da Allah ya yi ubangijinka ya yi wa ashabul fili ma'abuta giwa da suka hawo giwaye za su rushe ɗakin Allah wannan ka'aba sa aka gina wata ka'abar irinta a garin yaman a ƙasar yaman ya ce ku daina zuwa wannan ku je wacce ita ce ka'abar gaskiya za mu je mu rushe wacce ta ƙaryar ta, ta, ta, ta, ta, ta makka ashe gaba da addinin ko gaba da Allah tun kafin a haifi annabi dama ana yi to a nan gurin abinda kawai ya dame ni ku gane a wannan shekarar da aka yi ƙoƙarin rugurguje ɗakin kaba ta wannan shekarar ce aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ana buga tarihi a ce amurfe malamai masu lissafi da bin diddigi suka ce a yanzu a lissafi a lissafin boko miladiya shekara ta 570 ne shekara ta 570 ko kuma 571 a miladiya ba a hijiriya ba na ba maganar hijiriya yanzu muna shekara ta nawa a boko dubu biyu da shekara goma sha biyar to wan sha shida wannan gwagwarmayar ƙoƙarin rushe ɗakin allah a shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya ko da saba'in aka yi kenan yanzu daga nan zuwa rushe ɗakin ka'aban nan ya kai shekara nawa kenan dubu ɗaya da ɗari biyar ko da sha hudu ko da sha shida wannan gwagwarmayar rushe dakin allah kenan ya kai shekara dubu da wani abu to sai ka buga lissafi a wannan shekara ka haifi annabi to kuma daga nan yayi yi shekara 63 idan ka kwashe 63 shine zai nuna maka yanzu shekarun annabi nawa da barin duniya a mu a lissafin mu nan da boko idan ka ce 571 a tara da 63 ya baka nawa jama'atun lissafi na 632 da biyu ko? taip yanzu muna kina annabi ya bar duniya a lissafin boko shekara ta 632 to yanzu muna shekara ta 2015 16 I'm sorry to suka kwashe waɗancan 632 ɗin a cikin 2016 nan shine zai baka cikakkun shekarun da annabi ya yi a kwance a kabari don ka gane daɗewan lokacin kuma ka tuno da abin da aka ce cewa mutuwar manzan Allah alama ne kiyama saura kiris ta tashi ka tuno shekarun shekara dubu da wani abu ɗaya kenan kuma ka tuna gaba ɗayanka a duniya ka shekara nawa kake yi iya morewarka kana shekara ɗari kaɗan ne suke kaiwa ɗari a cikin ku duk kolewa shakatawa jin daɗi duk abin da mutum zai yi in Allah ya sa yadda yana haura ɗari ya zama ɗan rakiya da yawa abubuwa ba za a yi da shi ba to sai ka kwatanta wannan sai ka ga wai meye ma ke cikin duniyar ne gaba daya me ke cikin duniyar babu kuna tare da ni tayyib to malamai suka ce an ce shekarar giwa ne don saboda shine mafi shaharar aikin da aka yi a wannan lokaci da za a iya tunawa a tarihi ko yaro ne karami kace shekarar da abraha ta yanzu zai rushe dakin Allah zai iya tunawa to akwai wazin ra'ayin bayan wannan wannan suka ce bayan shekara da shekara bayan wannan lokacin da shekara biyar ƙara biyar to kaga abu ya canja lissafi wasu suka ce kai shekara akwai kwana hamsin ne da takwas bai kai shekara ba abin ya faru sai kwana hamsin da takwas aka haifa annabi wasu suka ce a'a shekara goma ne to wasu suka ce kai bayan fa an yi rikicin rushe ɗakin Allah nan ba a haifi annabi ba sai da aka shekara talatin da yin wannan rikicin rushewa aka haifi annabi haka zance ya canja wasu suka ce kai sai da aka shekara arba'in to yanzu ya za a yi imam ibn kasir ya ce dan in hutar da ku wannan labari ne na malamai na tarihi tunda a lokacin ba a fiye mai da hankali yi rubutu ba dole a samu waɗannan matsaloli abin da ya inganta kawai ka riƙe. annabi an haife shi a shekarar giwa kurum wani bayansa da shekara kaza da kwana kaza duk ajiye shi a gefe faɗi ka tsaye shi aka haifi annabi shekarar giwa amul fiti wannan ibrahim bin munzir al-hazimi malamin imam bukhari ya ruwaito shi da khalifa ibn khayyat da wani su ijma'an wannan gabar kenan um, akwai wasu abubuwan eh, da ba da wannan da yake da alaka da haihuwar annabi din sallallahu alaihi wa sallama idan mun gane eh, magana akan haihuwarsa kuma sai mu hau ah, magana akan sifarsa a takaice in za ku iya tunawa a cikin littafin da muka sauke shi muhammadiyya complete wannan littafin akan annabi yake sifarsa da bayanansa so ba sai mun bata lokaci ba ba bata lokaci ba ne ba ba sai mun datsa tsayawa mun ta bayani akan ya yake ya yake ya yake ba sai a koma can baya dan abin zancen ya haɗu ga lokacin da aka haife shi ga kuma sifofinsa da kamanninsa mutum ne mai kyakkyawan halitta kuma farin mutum ne sallallahu alaihi wasallama dukkan komai nasa tsaka-tsaki ne kurin shi ba dogo ne can ba ba kuma gajere ne guntu ba kyakkyawan ido ne da shi yatsunsa matsakaita ne ba in ya daga hannunsa ka baka ce sirara ne can baka ce kuma manya-manya bane ba yana da tarin gashi gashin ya sauka har kan kafaɗa shi zulin matin yakan rufe kunnensa gashin har ya sauka kan kafaɗa shi sau lokacin sau da yawa sai ya sa hannu ya ture gashin ya dora shi a bayan kunne sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan zai je aikin hajji yakan samu wani mai ya sa wa gashin da zai rike shi kamar irin mata in suna sa relaxer kasa akwai abin da suke sa sai ga gashin ya kame kam gaba ɗaya bai motsi shi yana hana datti ya shiga kuma duk ƙura in ta zo saman gashin za ta yi ba za ta shiga ciki ba yakan yi haka sallallahu alaihi wa sallam nauyinsa matsakaici ne hatta nauyi sai da suka faɗa mutawassitul alwazni sallallahu alaihi wasallam yana da faffaɗan kirji faffaɗan tafin hannu sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wata sifa ta kyau Allah ya bashi ba wani abu na illa ko ba wani abu na annabi da a ce kai nasa kuma irin kaza ne sallallahu alaihi wa sallama yana da jamalul mazhari da ikimalul jismi yana kuma da ƙarfi an bashi wato damammaki da bambanci da sauran mutane akan abubuwa da dama sallallahu alaihi wa sallama abokanan gabansa sun yadda ba su taɓa ganin mutum mai kyakkyawan ɗabi'a da hali irin shi ba ba gurgunta ba ɗingishi ba wata illa a sa, ko yatsarsa ko ya ji rauni wani gabansa ya ɗan goce babu har ya koma ga ubangiji sannan an mutum ne mai tsafta guminsa turare ne gumi a kalla, kuma ba ya taɓa zama ba turare amma ni da kai sau nawa sai mutum ya fito sau nawa bai sa turare ba kawai mun ɗauki turare sai za mu je juma'a mun ɗauki turare sai za je babban taro amma in za tafi kasuwa ko za tafi cikin jama'a ko za zo sallah da asuba za mu zo mu yi sahu mu haɗa jiki da mutane ba za mu sa turare ba turare musulmi bai rabuwa da shi kamar yadda kullum kana yin wanki da guga kayan ka to ko lalle bai kamata karbin turare ba kuma kowa ya iya karfin shi yace yana son turare shi annabi alaihi salatu wassalam in kuma kai magana akan ɗabi'arsa ta halitta ba ba ba halittarsa ta gini ba to wannan kuma qur'ani ya gama maka Ya ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai annabi kana kan tada kana kan ɗabi'a mai girma mai kyau sallallahu alaihi wa alihi sallam shi sa Allah ya zabe shi ce Allah ya alamu haizu ya ja'alu risalatahu kafirai ne suke cewa me yasa aka ba wa ani annabta ya wane zama annabi ya wane zama Allah ya ce kai ni ne fa na san ina ya dace in ajiye tawa da manzancin kar ku dauka wai dan wani an shi annabi haka kawai ne a na sani sai da na duba na gani in ji Allah shine ma'anar Allahu ya alamu haisu ya ja'alu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu wannan kaga zabe ne shi sa annabi ya ce kaga ni fa asali na inna Allah astafani ko inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il can za ku tuna karatun mu na baya yace a cikin ƴaƴan annabi Isma'ila Allah ya zaɓi wani mai suna kinana sannan kuma ya zaɓi Quraysh daga kinanan a zuri'ar kinana kuma sai ya zabi Quraysh a cikin ƙurayshawan kuma ƙasa da aka sako sai ya zaɓi wato hashim wannan duk sunan mutane ne yana so ya gaya maka shi fa asalin zafin ma tun daga kakannin shi ne ba wai shi ne ɗungurungun ɗinsa kawai Allah ya zaɓe shi ba a'a can ‘ya'yan annabi Ismail sai da Allah ya zaɓo sai ya girmama su ya mai da su manya a cikin ‘ya'yan ba aka tabo ya ce wastafani min bani hashim ni kuma da aka zo bani hashim ɗin sai ya zaɓe ni sallallahu alaihi wasallam haka musulmi ya rawaito wannan hadisin kaga wannan istifa'un nasabi ake ce da shi zaɓi na dangantaka kenan annabi yace a wata riwayar yace bu'istu min khairi quruni bani adama karnan fa karnan hatta kuntu min alqarni alladhi kuntu fihi ni da aka zo taso ni ma sai aka zaɓi mafi alherin shekarun bani adam shekarun da suka fi kowane shekaru alheri da <laughs> albarka a wannan ni aka dauko aka aka tashe ni a ciki shekara shekaru shekaru duk wani karni ɗaya shekara ɗari kenan maganar dangantakansa kuma mun yi cewa malamai sun yi ittifaki cewa su zuwa adnan babu matsala kamar yadda makaranta satin da ya wuce ba sai mun maimaita ba akwai magana akan kakannin shi da da sauransu shi ma duk bayani ya gabata yanzu ana abin da ya kamata mu dora kafin mu ci gaba abin da yake a littafin mu me ya faru yaya aka yi mahaifin manzon Allah ya haifi ya auri matarsa matarsa Aminatu ma'ana yaya aka yi auren mahaifin Annabi da mahaifiyarsa Aminatu yana da kyau mu sani baban Abdullahi mahaifiyar Aminatu na ce Aminatu duk wacce ake ce mata Amina ba fa daidai ake faɗa ba daidai din shine mai aminatu in dai wannan sunan na mahaifiyar annabi ake so a kwafa aminatu ne me ake nufi da aminatu amintacciya aminatu ya zo a tarihi abdullahi baban manzan allah dan gidan Abdul Muttalib ya auri ita aminatu eh, bintu wahab eh, ibnu abdi manaf ibn zuhra ibn kilafa zuwa ƙarshe shi kuma abdulmuttalib ya aure hala bintu wuhaib shi wannan wuhaib din babba yake ga wannan aminatu ita aminatu mahaifiyar annabi ta tashi ne a gidan babbanta mahaifiyar annabi ta tashi a gidan mai babbanta to bari takaice mana zance akwai maganganu da yawa da aka yi ta faɗa akan labarin auren abdullahi da aminatu abin mamaki babu wata riwaya ingantacciya tatacciya da za ka faɗi ta kai tsaye da zai gaya maka gaskiyar haƙiƙanin abin da ya faru dangane da auren mahaifiyar annabi da mahaifin shi saboda nisan lokacin ana dai kokari ana dan farfada da abin da ake faɗa akwai riwaya da ta fi shahartuwa tana tikiya zuwa ga hisham kalbi da abdulaziz ibn imran da wakidi dukkan su gabaki ɗaya maturukai ne a wajen malaman hadisi matruk wasammi bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttasifun bil kadhibi in an ce mutum matruki ne a wajen malaman hadisi shine mutumin da ana tuhumansa da ƙarya ya ruwaito magana to amma dai magana auratayya a tsakaninsu wani abu ne dole ne dama an yi aure su ko ba kawo mana wata riwaya ba dai dole mun san akwai aure a tsakani ko ba ka ne ba wasu makaryata sun yi ƙarya sun rubuta da yawa a wannan babin a sun yi mubalaga kai suka mamaye da abin akan harkar tatsuniya wallahi labarin haihuwar annabin da labarin auren iyayensa ga baki daya daga cikin abubuwan da ake ba da labari don zan faɗa saboda karatu ne ba mamaki wani malami ya sha iska ku je yana ba da labarin ana cewa wai a da wai da asali wata karuwa ce wai ko kuma wata mace wacce take bakin tsatsiya ba ta matsanta tana ta neman mahaifin annabi akan faɗi wannan abin mamaki wasu su ce boka ce ta ta ƙoƙarin neman shi wasu suka ce a'a wato wata matar ce dai daban ta neme shi saboda ta ga wani irin haske a fuskarsa ba ta neme shi ta aure sahihi ba sai ta nemi wani haske a fuska ta ga wani haske kwaɗayin wannan hasken sai ta nemi kokarin neman shi sai ce a shi ba ruwansa da wannan ka duba yadda Allah ya tsarkake nasaba dangantakar annabi din daga mahaifin shi sai ce a daga cewa wannan a'an da ya ga wannan fitan sai ya nemi aminatu mahaifin annabi da aure ingantacce a wancan lokacin to wannan maganar ko da za ku ji wani ya faɗa ce ƙarya ce ƙarya ne kuma bai kamata a faɗe ta ba amma ka san karatu yana da yawa wani duk abin da ya karanta sai ya gaya mutane ko da ku wannan maganar bata inganta ba su wannan kar ku ɗauke ta kuma ba maganar kirki ba ce kwata-kwata riwayat ne munkara sanadan wa matanin sannan kafin mu kai gare shi akan akwai kuma magana akan mutuwar mahaifin shi ko malam ya ce wa mata abuhu wa huwa hamlun wa qila ba'da wiladatihi bi ashur magana ta ɗaya wa mata abuhu wa huwa hamlun ɗaya kenan wa qila ba'da wiladatihi bi ashur biyu wa qila bi sanatin uku wa qila bi sanataini hudu wal mashhurul awwalu wasu dai alahu sai magana shayar da shi ya shiga matsala ta shayarwa ko fi bani sa'adin fa'arda hatu halimatu sa'adiyya mu ma hausawa sai mu ce sadiya amma daidai din me sa'adiyya bil kuma sa'adiyya dan daga sa'ada ne wacce take mai rabauta in ka ce mata sadiya to wannan wani abu ne kuma daban babu shi a larabci dai man kalman sadiya dai ni ban san ma'anar sa ba amma daidai din shine mai sa'adayya kai hakuri ko suna mahaifiya ko ka haka ne a gyara kama rawaina zalika bi sinadin sahih wa qama inda hafi bani sadin nahwan min arba'a sinina wa shugga an fu'adihi hunaka فردته إلى أمه فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة وتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة وله من الأمر ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وقيل أربع سنين وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه ألف مقنع يعني بالحديد الله أكبر تسيما قال متور ما يفنش malam yace mahaifin annabi ya rasu wa huwa haml a lokacin annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa idan ka fahimce ni a wannan magana ta farko annabi bai taba ganin mahaifin shi ba Allahu akbar kai yanzu Allah ma arziki kana tare da shi ya nuna maka shi kuma an ce maka in yayi maka addu'a Allah yana karba amma baka iya bin sa <coughs> afwan do Allah ya mun afwa ina alaji uba ga abin ya dawo maganin muran nan na bara ka nemo shi ko a dakatar da karatu <laughs> kaji ko <laughs> eh <laughs> daman ne likitan murana yana da wani magani na mura da yake haɗowa sai kawo amma dai yanzu na sani rauni ne ya same ka koya kai oko da sauran ai yanzu an daina cin kaji ai gama masu kaji ma naɗewa suke da wuri ba ya dai ku tsofaffin da kuka tara kuka tara kuka ajiye tun da ku za ku ci kaji to Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mu ma Allah ya kara mana idan kun fahimce ni kenan annabi bai ga mahaifin shi ba ɗaya kenan to wasu malaman suka ce a ba da wiladati bi ashur a'a sai da aka haifi annabi da yan watanni mahaifin Allah ya masa rasuwa biyu kenan na uku aka ce kai sai da shekara guda ma wakila bisa na ne kai wasu malaman suka ce kai sai da ya shekara biyu a duniya kaga kusan yaye kenan mahaifinsa Allah ya yi masa rasuwa idan na so in tambaye ka akwai magana da ake faɗa cewa wani zai iya tambayan ka ya ce to shi an mahaifin annabi lokacin da ya rasu shi mahaifin yana shekara nawa ha shekara ashirin da biyar <laughs> akwai wanda suka faɗa haka da zai ruwaya ce ciki akwai ta cewa kai shekara ashirin da biyar har ya kai ga ya haife shi ya yi waye da sauransu a lokacin kai ina jin baka ma gama baka wannan labarin ma babu su saboda an gina ka an ce maka aure matsala ne shi annabi ya ce ma aure sunna ne amma an ce maka aure matsala ne duk wanda ya aure ya jefa kansa cikin damuwa haka ake gaya mutane amma kuma ba su ce muku fitina kallon matan mutane da alaka da 'yan mata ba matsala ba ne ba da wannan na ji hota ne don ka kimta bari gaya muku na guda ɗaya kai hakuri karatu ne wanda Allah ya taimake shi ya yi aure da wuri to ya fi samun daman ya tarbiyyantar da 'ya'yansa yadda ikamata kuma zai wayi gari ya yi 'ya'yan a lokacin yana da sauran ƙarfinsa wanda bai yi aure da wuri ba to zai zo yana cikin gajiya yana haihuwa kuma zai zo ya gaji bai da fawa da zai iya dankwafe yaran ya ce su yi eh haka ne shi abin da ke faruwa za ka ga gashi kana haihuwa amma ka gaji rayuwa da ka yi aure da wuri wataƙila da ka huta tuntunin ka iya tarbiyyantar da ɗanka a kan kari saboda sauran lafiyarka da ƙarfinka amma bayan takalif na rayuwa ya gama kassara ka zo ka yi auren za ka haihu ba ba za ka haihu ba amma yaran za su rinka tasowa ka ga mutum ya tsufa can amma ba shi da manyan yaya yaransa ƙanana ne saboda bai aure da wuri ba abu na biyu shine wanda ya yi aure da wuri ya fi samun taimako na 'ya'ya za ka ga kana ɗan fara gajiya 'ya'yanka sun taso sun gama makaranta sun kama sana'a eh, suna babban aiki ko karamin aiki sun fara ɗaukan nauyinka suna taimakonka nan da nan ma sai a ce da kai ma baba ka zauna ka huta kawai mun dauke maka zuwa kasuwa ba ni'imar da ta wuce wannan dan shine albarkacin haihuwa ka zo lokacin da yayanka za su ce magana zuwa kasuwa magana zuwa noma magana zuwa gona ko aiki ka daina kai kwance ka a gida daga kai sai masallaci duk abin da kake so za a daukan maka nauyi saboda mai da wuri kai auren sun taso kai musu tarbiyya sun samu abin da za su samu kafin kai kuma ka gama robewa ka tafi lahira su kuma sun taso suna taimakon ka za su rike maka gidanka wannan karatun ku je ku duba rayuwa yau da gobe za ku ga haka ne ba cewa ne ka je kai aure baka da hali ba ina da aya da tace kar ai aure ba hali ko ba haka bane ba da hadisi da yace haka amma ina so na gaya muku duk wanda yake da hali yake da iko to asara ne ma rayuwarsa ya tsaya akan wannan duniyar da take ba ta da garanti ga ta na kamar takarda wai yana jiran wai yana tunanin wani abu sai lokaci kaza zai aure lokaci kaza yana hannunka ne ka je ka tafi ɗaurin auren abokinka hanya a zo a ce kun yi haɗari ka mutu ka je lahira ba mata kowa yana tafiya ya bar mai masa addu'a kai baka da kowa a bayan ka. ba wanda zai ce maka baba ku rike ta babin fa'ida duk da na san wannan maganar wani zai ji ba haka ba amma dai shine gaskiyar eh shine gaskiyar wani ya ce ai babanmu wani yaro ne ke cewa ta babanmu ai babanmu wallahi karfi ne da shi in kai abu he murkushe ka to yaya in uban tsoho ne wani ya ce yaro ya mun laifi na zan da ke shi daga daga itacen zan da ke shi yau sai ya fadi daga faduwa sai ya gudu ya ji ciwo yaron ya ruga da gudu shi kuma aka zo ana cewa a taimaka alaji a taimaka a ce alaji a yi haƙuri girma ya zo ka daina dukan yaran nan yanzu ba a duka <laughs> duk wanda ya san ya tsufa ya daina gaggawa da duka yanzu zai ka dake shi ya kauce amma inda sauran karfinka to he ka nade ka tukuikuye shi bil aiki. ba da kai nake ba ba <laughs> ai ko da ke ya ce su ne matasan masallaci <laughs> eh. to jama'a wannan kenan wasu ce shekaru guda biyu wasu ka ce amma imam ibn kasir yake cewa zancen da ya fi shahara gaskiya shine mahaifin annabi ya rasu a lokacin annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa kawai kenan banza Allah bai taɓa ganin baban shi ba malam shi yasa ake ce da shi yatim annabi shine cikakken maraya na gaskiya kai ka ga mahaifin ma shi ya gan shi ma bai taba gani ba ba hoto ba zane haka Allah kuma ya ga dama dubu matsayinsa da darajarsa amma bai Allah bai hada shi da baban shi ba to me dalilin da ya rasu ya aka ya rasu malaman sira suka kawo cewa ya tafi harkar kasuwancinsa a hanya a dawowa ya rasu wani kaulin cikin maganganu kenan yana yin kasuwanci kenan baban annabi dan kasuwa ne wannan yake nuna maka halaccin saye da sayarwa da halaccin shiga kasuwa a fafata a nemi arziki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai abin da ya shafi wato maganganun da ake faɗa akan mahaifin rasuwar mahaifin zance mafi inganci na gaya muku annabi bai ga babansa ba a ina ya rasu a madina tun a wancan lokacin a wajen kawunan annabi a wani kauli daga cikin maganganu bani adi ibn najjar kenan ya tafi harkarsa ta kasuwanci ya yi rashin lafiya shi baban annabi din a hanya allah ya ɗauki ransa a hanya ya rasu kamar yadda mahaifiyar annabi ma a hanya ta rasu haka kuma Allah ya ga dama ya zaba ba a samu riwaya ingantacciya tabbatacciya da ta yi magana akan exactly abin da ya faru a lokacin mutuwar shi ba su sun ta maganganu amma riwayoyi ne za'ifai ba su inganta ba amma dai mu tafi akan kawai ya rasu ya je kasuwanci yana dawowa kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin cikin mahaifiyarsa ba a haife shi ba sallallahu alaihi wasallam to sai shayar da shi an shayar da shi a bani sa'ad waye ta shayar da shi halimatu sa'adiyya halima ba halima ba halima to duk wanda ka ji uh, wannan fa'ida duk wacce kaji an ce mata halimatu to lalle sa'adiyya ce duk wanda aka ce mata sa'adiyya to kuma lalle halimatu ce sannan ba sa'adiyya ba ne sa'adiyya kamar yadda muka faɗa kamar yadda aka ruwaito uh, riwayat sahiha riwayoyin ingantattu ya zo a cikin albidaya wani haya ta imam ibn kafir Allah ya masa rahama ibn hisham ya kawo cikin sira imam al-hakim ya kawo cikin al-mustadrak Allah ya ji kansu rahama wa kama inda hafi bani sadin nahwan min arba sinin to wani zai iya tambaye ka shin da aka je shayar da annabi ha shekara nawa yayi shekara hudu wannan wato ya zauna a bani sa'ad shekara hudu wai me ake nufi da shayarwa su al'adar larabawa a da idan mace ta haifi ɗa ba ita take shayar da shi ba in ta haifa sai a aika shi wani wuri kamar ya wani wuri wai da su a su 'ya'yan birni ana buƙatar a kai su su fara rayuwa ta ƙauye saboda yaren 'yan ƙauye ya fi kyau 'yan birni ba su shigo baƙi ba su shigo birni suka lalata musu yare ba lugarsu hatta a larabcin larabci yanzu na makka da na madina kyawunsa bai kai na ƙauyukan makka ta buka su badar su kasim da sauransu ba saboda makka da madina baƙi sun shigo waɗanda ba larabawa ba suna ɓata larabcin yan pakistan ne yan najeriya ne yan bangladesh ne yanzu idan takari yana maka larabci sai ka ɗauka wannan daga ina ne sun lalata larabcin duka idan ka ji dan bangladesh nan bangalan nan suna maka larabci sun kashe larabcin to dan me mutum zai bar dan sai tashi a nan gurin ya tashi yana jin wannan gurbataccen larabcin hausan kano cikin garin kano na ƙauyuka wanda babu baƙi da suka shigo iyamurai ne wane ne menene da suka shigo suka lalata ta ba hausa ƙauye ta fi kyau sannan kuma tarbiyya tarbiyya kunya girmama mutane sani ya kamata na ƙauye sun fi na birni yanzu idan kana da yaro bako ya zo daga ƙauye ku jarraba ku gani ka kwatanta shi da 'ya'yanka in Allah ya so da zaga tarbiyyar na ƙauyen ya fi na yayan naka yaron ƙauye in Allah ya so da a ƙauye ya sani garin Allah in ya waye ba zai komai sai ya bi gidan na ya gaida kowa muna yin baki muna gani ƙaramin yaro da ya gansu ina kwana ko ya san ka ko bai san ka ba in dai garin Allah ba sai ya gaishe ka amma 'ya'yan birni suna kwance da asuba ubansu ya tashe su garin Allah ya waye tsakaninsu da ubansu faɗin matsala a bamu kaza yau Allah ya kawo mu lokacin da uba shi yake roƙon gaisuwa daga wurin 'ya'yan shi daman iyaye mata kan karkai magana wannan magana kuma a shiga a tambayi mata a gida za su gaya maka galiban yanzu yaran birni ba sa gaida iyayensu yanda za ku iya ganewa karamin yaro za ka iya haɗu da shi a masallaci wala ba zai iya buɗe baki ya ce ina kwana ba sahu ɗaya za ku yi sallah ku tashi ya tashi ya tafiyarsa an idan da sallah ba mai kun ce ina kwana wallahi ba zai ba sai dai ku zo kuna rikicin neman takalmi da shi a bakin ƙofa. yana ture ka kana ture shi kai dan nan barin dauki takalmi na shi ma yana barin ɗauki haka muke haka ne ko ba ka bani ba to tarbiya da ɗabi'a ta ƙauyen sai ga tafi to suna ɗaukan 'ya'yansu su kai su ƙauye ne don a shayar da su su fara tasowa don samu kyawawan ɗabi'u a can wasu ma akan basu su dan dade to annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka dauke shi aka kai shi can bani sa'ad dan wannan matar ta shayar da shi ana samun mata waɗanda suke aikin su ne su shayar a biya su a lokacin da ake shayar da shi din ne aka zo aka tsaga sa, wa shukka an fu'adihi hunaka aka tsaga kirjin annabi wannan ita ce tiyata farko da aka fara yi a musulunci yana yaro karami kamar yadda hadisin Khalid ibn Ma'adan ya zo daga wasu daga cikin sahabbai Muslim ya ruwaito hadisin Ahmad ya ruwaito hadisin Imam al-Baihaqi ya ruwaito hadisin a cikin dalailun nubuwa abin da ya faru mala'ika Jibrilu ne ya zo ya tarar da manzon Allah yana wasa tare da yara ƙanana a lokacin ana shayar da shi a can Bani Sa'ad kawai malam a cikin yara sai suka ga an kama annabi an kwantar da shi an kayar da shi kawai sai suka an farke kirjinsa kawai sai suka ga an ciro zuciyarsa a ido fa suna kallo ba a boye ba yana cikin yara suna tsalle-tsalle aka ciro zuciyar sai suka ga an sa ta a cikin wata tasa da wani ruwa ashe ruwan zamzam ne to ji falalar zamzam shi sa aka ce ka rinka shan zamzam ka rinka amfani da zamzam don shine ruwan da aka wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ciro zuciyar aka wanke sai aka ga mala'ika jibrilun ya ciro wani abu haka ya ciro shi kawai sai nuna wa yaran sai ce hada haddu shaitan wannan shine rabon shaitan sai jefar da shi aka mayar da zuciyar aka wanke ta a cikin kwano na zinare da ruwan zamzam shikenan aka mayar da ita aka dinke shine dinkin farko da aka yi fara yi a duniya tiyatar farko da aka fara yi a duniya kawai annabi ya tashi yana tafiya malam malam ana tashi sai suka ruga da gudu ka san yara gudu sai gida gudu shi ma sai bi su da gudu sallallahu alaihi wasallama yara suka je gida wurin mai rena maza Allah sace inna muhammadan karkucil inna muhammadan karkucil an kashe muhammadu an kashe muhammadu wani ya zo ya kashe muhammadu yarinta kawai malam sai ga manzon allah ya zo a lokacin tun yana yaro suka zo sai suka wani launin sa ya canja ba irin yadda ya tafi da ba Anas dan Malik ya ce bari in tabbatar muku da gaskiyar wannan riwayar ya ce ni wallahi na ga alamar yankan tiyatar a kirjin annabi haka manta Anas sahabi ne karami ne ma a cikin sahabi ya ce wata rana annabi ya bude kirjin ga alamar inda aka fede din aka yi wannan aikin to wannan shine labarin ke yanka kirjin annabi a mai tiyata sannan abin da zamu dauka na hikima shine wato shi asali tun dama da mala'ika ya zo wanke zuciyar duk wani abu ta harkar shedan da ake sa a cikin zuciyar dan adam shi dama an cire kawai babu so kawai manzo Allah bai san matsalar shedan ba Allah ya riga ya taimake shi akan shedan shi yasa ya faɗa illa anna Allah anani alaihi yace shi Allah ya taimake shi saboda me dukkan wani dan adam da ka sani a zuciyarsa akwai rabon shedan wanda zai iya fusgarsa karfin imani daban Allah shine zai tsayar da kai yasa yana ka kana jansa har a mutu kuma hana ka zuwa sallah asuba ka ce kai wallahi sai na je ya hana ka kiyamun lail ce kai wallahi sai na tashi na yi sallah yau ci kai ka hakura na filan azumin na filan nan ci kai sai na yi ilan mutu gobe ya hana ka aikin alheri ka ce wallahi sai na yi wannan shine rabon shedan din da ke cikin zuciyar kowa ba wani mutum da zai ce wai wai shi fes yake babu shi a kalla to haka suka ce sai aka ce faraddatu ila ummihi halimatu sadiya da yara suka zuka bata labari kucilam an kashe muhammadu gashi gashi abin da ya faru shi dai bai ce komai ba to shi ma yana yaro ce kai gaskiya lamarin wannan yaron da ne ni barin mai da shi wajen mahaifiyarsa sai ta ɗauke shi cap cap ta ce barin kai ka gurin kar wani abu ya faru a ce ni na kashe ka faradatu ila ummihi ila almadinati zuwa madina a lokacin mahaifiyarsa ta zo daga makka ta zo ziyarar kawunan annabi dan asalin mahaifiyar annabi yar madina ce ga wani hikima ta ubangiji asalin kawunan manzon Allah a madina suke so mahaifiyar suna da alaka da ni da madina so lokacin ta zo ziyara shikenan sai aka dawo mata da ɗanta kin ji abin da ya faru shi sa annabi ya ce yana son madina riwaya ta zo sai ya malam ko tafiya aka yi ko yaki aka je kafin a da annabi yana cewa manzo yana cewa sahabbai madina madina mu iso madina mu iso yana san madina ya gaya wa sahabbai ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu yace madina ita tafi musu alheri da sun sani annabi ya faɗa hadisi yace in zaka samu damar mutuwa a ko ina ne to kai kokari ka mutu a madina ya ce duk mutum musulmin kirki da ya mutu a madina allah lahu ti cetona ya tabbata a gare shi kai aka allah ga dama ya duro mu kuma ana <laughs> in ka yi ta addu'a wallahi sai ga Allah ya taimake ka wata ran ka je umra ne ka je aikin hajji kana yawan zuwa shikenan ba mal din ba haka ya faɗa wata rana yana wa'azi ce na Allah ga dama sai kashe ni a makka da na ji daɗi mal din shek doktor amin din Allah ya kaddara masa lokacin da zai mutu ya tafi aikin haji ko ba bane ko umra ne ko aikin haji ya tafi wallahi iya can karamar rashin lafiya ce ajalin ya zo ko ya mutu kuma aka yi sallah a haramin makka shek amin ga bidiyon nan a waya ana gani yanzu in zai tashi in za a tashi kiyama a makka za a tashe shi to abin da ke zuciyar dan adam wai sai mutum ya ce in Allah ya sa ya mutu a wuri kaza sai rinka jin sai rinka jin wannan waye ke da suna sai rinka jin kamar yana gayyato wa kansa mutuwa ne da wuri sai ka ji kai kai da yawa ma ba a fiye cewa mutu a kaza ba dan ba a san ma maganar mutuwa to ina so mu gane alakar da sirrin manzan Allah sallallahu da Madina to kunga ba ta zo ziyara ba ta dawo an dawo mata danta to lokacin da ta tashi za ta koma makka a hanyar ta ta koma shine fatufiyar bil abuwa'i sai ta mutu a wani wuri mai suna abuwa a tsakanin makka da madina an dawo mata da ɗan kenan saboda abin da ya faru ta tattara za ta koma makka wa hiya raji'atun ila makka shikenan to wannan abin da ya faru ya zamu yi malamai suka ce an lissafa shekarun manzon Allah yana da shekara shida to watakila to ya za a yi to watakila kenan ta zauna a madina watakila ta ɗan daɗe ta ƙara shekaru ko kuma ba shekara hudun kan kan kan ya yi a bani ɗin Watakila akwai ƙarin shekaru haka ko akwai ƙarin watanni ita ma ta daɗe a hanya annabi yana da shekara shida ka tuno yaro mai shekara shida ya yake mahaifiyar ta rasu wasu suka ce wa talatata ashirin da wata guda uku wa asharata ayyam da kwana goma Allahu akbar wata shida shekara shida da kwana da wata uku da kwana goma wasu suka ce shekara hudu in mun ce shekara hudu ne kenan ana barin banu sa shekara hudun ana dawo da shi madina a wannan lokacin kenan suka tafi sai mahaifiyar ta rasu muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa manzon Allah wata ran ya zo wuciya bil abwa'i wa huwa zahibun ila makka wannan wurin da mamarsa ta rasu zai tafi makka amal facin shekarar bude makka fatu makka istazana rabbahu sai ya ce ya ubangiji ina neman ka yi mini izini in ziyarci mahaifiyata kabarinta ku ji malam bayan ya girma an turo shi ya zama annabi ya zo wuce har yanzu inda kabarin mafi annabin take yana nan amma hukumar saudiya sun koye wurin ne saboda kar a zo a rinka bauta a wurin amma ana nuna kamar ɗalibai mun nan duk an nuna mana ana nunawa to annabi ya zo zai wuce ta wurin sai ce ya ubangiji ka bani dama in ziyarci mahaifiyata a kabari ashe ana zuwa ziyaran mamaci a kabari ashe dan kirki yana tunawa da babansa da mamansa in ta mutu wai mutum ya zama ya manta da su ba babanka ya mutu baka zuwa kabarinsa kana kai mai ziyara bayan addu'a da kake akwai bukata ka je ka gaishe shi a kabari mamanka ta rasu ka rinka zuwa kabarin da take kana kai mata ziyara suna da haƙƙi akai idan kayi ya'yanka za su yi maka bayanka. idan ba yi ba kuma shiru shiru kai ba kai wa iyayenka ba kuma naka yayan wallahi ba su mai ba ba za su maka ba malam da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka ya tuno dadin mahaifiya ya tuno darajar mahaifiya sai ya fashe da kuka waɗanda suke mai rakiya suna tare da shi sun kai mutum dubu wallahi malam suna sare da kwalkwali an saka kayan yaki za a je fato makka hular kwano hular ƙarfe yace mu tsaya mu tsaya mu tsaya dan za a je fito maka ne yace mu tsaya ga kabarin mahaifiyata kawai shiga annabi yana kuka kawai duk sai suka fashe da kuka su ma abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh